يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmi rashin saduwa wannan safiya ta juma'a da da ashirin da ɗaya ga watan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai uku ga watan takwas shekarar bature ta dubu biyu goma sha takwas wannan shi ne darasinmu kasance ashirin da ɗaya a cikin jerin darussa da muke gabatarwa na karatun wannan littafi riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin wallafan babban malami الشيخ العلامة المحدث الفقيه أبو زكريا يحيى ابن الشرف النووي الله مدعو في كيف تلقي البطر كامشي إذا كان المسلمين بسم الله مش قبل أن أكو أتكون البكاتي باب الجلد بياني دندنة حقري فإذا الإمام النووي يكاوم الآيوي لحديث من الله صلى الله عليه وآله وسلم cikin waɗannan bayanai lokacin da ya darasi da ya gabata a yau za mu tashi lambar hadisi na ashirin وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده وقال لهم حين أنفقت كل شيء بيدي ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفي يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أطاعا خيرا وأنفع من الصبر متفق عليه الثاني أبو سعيد الشكل سنشي شيء سعد أم مالك dan sinan wanda aka fi sani da abu sa'idin khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yace annal hasan lallai an taɓa samun wasu al'umma wasu mutane wasu jama'a bisan ansar daga cikin wato ansarawa mutanen madina sa'adu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo suna tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da taimake su da abin da za su gudanar da su na yau da kullum Mana dukiya ne ya zo wa sallallahu alaihi wa sallama ko da zakka ko na ganima ko na kuɗi ko na abu makamancin haka to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wato ɗabi'a ta kyauta shi yasa yana daga cikin siman shi wato annabi sallallahu alaihi yana yin kyauta har kamar da muka ji a watan ramadan kyautar da mutum yake yi sai ya ninka shi ninki da har ya karfi iska wanda Allah ke aikowa idan ruwan sama zai sauka da shi karfi shi alkhairi kana ajwada an-nas bil khair sallallahu alaihi wa alihi wasallam za Allah bai da tabi'ar ruwa da tabi'ar ruwa ba tabi'ar mutum ba ne Allah madaukakin sarki bayyana a cikin Qur'ani cewa da waɗanda suke imani suna ainihin wato ne dukkan zuciyarsu kaga mutum na da yawa alaman bai da ainihin wato cikakken imani Allah ya sauka to suka zo suna roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ɗiba ya ba su suka ƙara dawowa annabi ya ƙara ɗibawa ya ba su in ba su zo ba kun sa a lokacin da ainihin muhajirai suka yi hijira suka dawo Madina waɗannan mutanen ansar su suka karbe su hannu biyu kuma suka sadaukar da dukiyarsu da komai nasu ma'ana domin mutanen makka muhajirai ko waɗanda suka yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi su samu abin da za su rayu dan haka wasu su suka raba dukiyoyin su biyu wasu suka sake wasu daga cikin matan su wasu suka raba gonakin su ba ana nan yau da gobe sai halin wato bukata ya kama su sai suka ga sai mu samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci irin gudunmuwan da muka yi kuma mu ma muna da wani da aikin da an samu dukiya ya kamata a iya ya ne ajiya din da suka kawo da suka zo sai annabi kuma bai musu ruwan ba annabi ya ba su kuma kuma akwai jawabi da jirgin ba da ya shi abu saidu ya ce thumma sa'aluhu bayan ainihin wato wani lokaci suka sake dawowa da mutane suna mun taimakawa a jini a ƙara mana wa aqahum abin da kara riba ya ba su hatta da in ma inda haka suke ta zuwa suna tambayar maza Allah har abin da ya gama ba su da abin da ya hanta shi a daya duka abin da ya rabu sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال لهم حين انفقوا كل شيء بيده bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama raba musu duk abin da ke hannun shi ya dawo muku komai a hannun shi sai an ce yake da su ya ku jama'a ku sani cewa ما يكون عندي من خير فلن أدخره من عنكم sani in har akwai wani abu na alkhairi tare da to ba zan kaskace muku shi ba wato ba zan je in kaskace shi a banki ko a gida a matsayin na yi sebe saboda biyan bukatu na a halin kusa da bukatu ma damar ina da shi zan fi shi kuma zan raba mu jama'a an fahimta ko ma'ana kada wasu su kara zuwa kenan a yanzu shi roƙa su gaba a basu da abin da na ajiye ya ƙare ke in har akwai da ta suke shi in hana ku amma ku sani kuma man ya sa'afi yuhibba ku duk wanda yake da kajewa cikin ku ko Allah mada ku sun sarki wadatar da shi zai kamar da shi ya zama abu wanda ya san bukata shi amma an kuma ma'ana kana da ba ka da ainihin wato halin kuma kame jaure wannan haka duk wanda yake da wadata mana ba ka da abin da za ka biya bukatunka amma sai kana da wadatar zuci sai dake sarki isar maka wanda zai wadatar da kai ka samu wadatar ga wajen Allah wannan ya tasabbar mataki na uku shi ne wanda ya iya daurewa ya haƙuri da kanshi ɗan haƙuri kamar da ainihin wato malaman suke bayyanawa ɗabi'a ne wanda kai za ka kirsa su kanka ko ya sani ko in dai aka ce ka yi haƙuri za ka kirsa su kanka shi sa na ce man ya tafabbara annabi bai ce man sabara ba a yake wanda ya sa ya fosil kanshi ya yi haƙuri a kan je da hali kuma ya dake a kan haka kaga ba kowa ne zai iya wannan ba ya fata an gane Jiki sallallahu alaihi wasallam ce yusabbihu Allah lalle Allah madaukakin sarki ku ce haƙuri da shi zai kai ka a matsayin wannan wanda ya da kai shi akan babu babu hali sai mu ce wa ma ufiya a afa'an khairan wa awsa'a min as-sabr duk cikin abubuwan nan da annabi ya lissafa kamewa wadata da haƙuri ko sai a yi ku sani cewa babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya mishi baiwa da kyauta wanda ya kai mu mai haƙuri ba wanda yake da kyauta wanda yake kyautar Allah ya maka wato ikon ka iya yin haƙuri a kan babu wannan mataki mafi kawo ƙololuwa ke ina fatan jama'an gani da haka ka kaga lalle wannan hadisin yana nuna muhimmanci yin haƙuri shi mu yi kokari mu rika haƙuri da mu na kuma ta bada mun bayyana cewa haƙuri yana bayyana a cikin matakai da manyan manyan guda uku na ɗaya ka yi haƙuri wajen biyayyan Allah duk abin da Allah ya umarce ka ka daure ka yi shi shi nau'i ne na haƙuri mataki na biyu ka yi haƙuri wajen barin abubuwan da Allah ya hana wajen aikata sa'o da haramun shi ma mataki da cikin matakan hakuri na uku shi ne irin abubuwan da Allah zai da jarabta da shi na yau da kullum abu ka rana ka ka rasa shi Allah ya hana ka kaza ka kaza babu ka kaza an yi maka kaza ka rasa kaza to hakuri wannan shi ne mataki na uku na yin wato hakuri ina fata an gani to duk wanda Allah madaukakin sarki ba shi damar yin hakuri to Allah ya mishi kyauta mafi komai ruwa Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka masu hakuri to gashi malam Muhammad Sani ibn Usaini sai dan tsaya ya tattauna waɗannan matsaloli da suka bayyana ya ce yace hadihi da umuri kun ga waɗannan abubuwa uku da sallallahu alaihi wasallam ya lissafa kowanne da farko da nan yace man yastahfi du'ifahu duk wanda yake da kamewa Allah madaukakin sarki ke kamar da shi mai da shi da mai da shi kamalalle ina ma'anan wannan sai faman yasta'fi fa amma harrama Allah alayhi min an-nisa'i bi'a Allah azza wa jalla abin da shi ne duk wanda yake kame kanshi daga dukkan da Allah ya haramta kaga shi wannan ya nuna mataki ne daga cikin matakan hakuri kenan Mana wani duk ba abin da yake sha'awa a duniyar shi ita yi zina da matan da ba halal gare shi ba ba haka bane to amma wani dan ya san Allah ya haramta sai ya dake ba duk da sha'awa irin na wanda yake da mutane amma ya dauki da ya take saboda ya san Allah ya hana sai ya kan shi ko Allah zai kawo mishi hanyar sauki da zai samu mata da zai aura idan zai aure kun fahimta jama'a shine ma'anar yusufahu Allah din Allah madaukakin sarki zai kammalar da shi shi ka shi cikin wannan a sifa na kammalalle na wanda baya ainihin wato alfasha baya yin zina Allah ya kiyaye ana yace wal insanu alladhi yatiru nafsahu hawaha fi ma yata'allaqu bil ifka fa innahu yahlika wal iyadu billah لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتتبع النساء yadda al'amari yake shi ne duk mutumin da baya iya kame zuciyar shi daga abin da zuciya ke so kuma kowa ya san a zuciya ko zuciya yakan san abin da Allah ya haramta ne inda amma ratun bisu haka Allah ya sifanta shi lalle zuciya mai yawan umarni ne da munanan abubuwa da mutane kowa da zaran ya ga wani abun haramun sai ji zuciyar shi a karkada kamar yadda aka ce an kawo ka'ida na shari'a cewa idan mutum ya ɗaga ido ya kalli a cikin tsaraiki karan fari ba tare da ya ankara ba kau da kai wannan wanda ya kalla a farkon lokacin na Allah ya ke shi ya kashe kai ya maita kai ya maita na biyu ko amma sai ka ga zuciya na riya wa mutum a wannan da ya gani a farkon kusa ko bari ya yi kyakkyar kallo sai kau da kai a ga kai ya yi kashi ko Allah ya kiyaye mana duk wanda ya ji da son zuciyar shi kuma da yake kaga wannan ya halaka kenan Allah ubangiji ya tsare ni. daga cikin halaka mafi girma ko mutum ke samu kanshi shi ne mutum ya shigar da kai shi hallaka da rashin karewa daga kusantar matan da Allah ya haramta mishi yasa alƙur'ani kafin ya ainihin wato kai matakin haramta mutum ya taɓa zina sai haramta matakin da zai kusantar da ke zuwa gare shi Allah ya ce wala taqrabu zina kada ma ka kusanci zina sai ya ake kusantar zina shi ne hanyar taɓa abubuwan haramu ta hanyar taɓa macen da ba halatta gare ka ba ta hanyar zance zance irin na yi wato a wanda yake cewa zuwa ga zina ƙarshen al'amari su waɗannan su ne kurbus zina to Allah yake kada ma ka kusance shi babu kana fahisha wa a sabila saboda mummunan ɗabi'a ne kuma tir cikin wato wannan hali na alfashi Allah ya tsare ni hanyar Allah ya ce abu na biyu da Allah ya faɗi shi wa man yastaghni bi ghayril duk wanda ya wadata ya samu wata zuci to Allah ya wadatar da shi ma'anan wannan ai man yastabi ma inda Allah amma fi aiki na. yubni Allah azza wa jal to wanda ya samu wadatar zuci da abin da ke hannun mutane baka sawa abin da ke hannun mutane ido ta hanyar haka ganka kullum kake nan ba ka ga wani ba ka ga wani yau da zaran ka ga wani yana da abun hannu to kana tare da shi da zarar ka ga wannan ma yana da abin hannu kana tare da shi har a gano ka cewa kai baka abota sai da wanda ka san ka iya matsan shi mun fahimta jama'a to duk wanda Allah madaukakin sarki ya wadatar da shi daga abin da ke hannun mutane lalle wannan ya samu wadatar zuci kenan Allah ka ba mu haka Allah yi cikin Allah cikin alƙur'ani ko bi fuqara da yas'aluna an-nasa ilham ba sa tambayan mutane haka kawai saka kai hasani ma suna da kamewa idan jahilai suka kansu sai su kuka mawadatar ya sabu humul jahilu agniya min al-ta'afu saboda kamewa da suke da shi ta'arifuhum bi simarihim la yasabuna an-nasa bihafa wannan shi ne abu na biyu da annabi ya lissafa cikin wannan hadisi abu na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan ya tafakkara yusiruhu Allah ai yu'tiyahu Allah sabra duk wanda yake haɓarkar da zuciyar shi sai Allah ya buɗe shi daga cikin bayan masu haƙi kuma matsayin bayi masu haƙi ko Allah ya ce inna Allah ma'a sabiri Allah yana tare da masu haƙi Allah ka sanya mu da cikin su wannan shine cikakken bayani a ƙarƙashin wannan hadisi hadisi na gaba الحديث السابع والعشرون وعن أبي يحيى سحيد بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له رواه مسلم فهذه صهيب بن سنان Allah ya kara mashi yadda shi ake bi ake cewa Suhaibu Rumi ina fata an gani ana mushi alkunya da Abu Yahya radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutane gidan shi da cewa ajaban li amri mu'min al'amarin mumini akwai ban sha'awa shine mamaki a nan mamaki na ban sha'awa ba wanda mutum yake mamaki na kokonto a kashi ba a aji ainihin wato a maqlub mamaki ne na birgewa haka an fahimta jama'a al'amarin mumini akwai birgewa a ban sha'awa ne yasa al'amarin mumi yake da birgewa kuma yake da ban sha'awa sai a ce inna amrahu lahu khairu al'amari muni duk da ya same shi alkhairi yake zamowa gare shi kaga wannan ku akwai abin ban sha'awa abin da ya same ka sai dai zan alkhairi wani zai ce to ya za ya ce duk abin da ya same ka yanzu alkhairi sai annabi ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake yin wato gamdakatar irin wannan in ba mumini ba komai nashi ya same shi zai zama mishi alkhairi sai in mumini in asabatu sarra shakara kaga dai mumin yana da ɗabi'a idan abun farin ciki ya same shi tashin farko sai ya gode wa Allah kaga abun alheri ya same shi ko sai kuma ya godiya a shari'a kuma duk wanda ya gode wa Allah to Allah zai ba shi lada na wannan godiya fa'ika alhamdulillahi ladhi ni'matihi tatimmu salihat kuma mun fahimta ko godiya da kake yi wa Allah karin lada kake samu cikin hadisin sahabi mu'abu bin jabal da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bi kulli tahmili sadaqa bi kulli tahlili kaza annabi ya lissafawa daga cikin yace duk gobe da kai wa Allah sadaka ne kaga alkhairi ya same ka kuma sai ka goye wa Allah kaga an samu nurun da nurin ke mumini ke sai ɗaya bangaren kuma ya annabi ya ce wani kasuwa barra idan wani abun kunci ko cutarwa kuma ya same shi shi ne karman ka ce sharri ke na amma saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaɓar kalmomi a yayin da yake magana sharri asali ba bukatar sharri ba mun fahimta tare da zahiri duk wani abu da yake da kai sharri ne amma ta yi ce wa in asabatu darra idan wani abun cutarwa abun da ya sa cikin kunci da damuwa idan ya samu ne. musulmi ba zai daina ainihin wato gani da kuncin da damuwar shi ba bai ganin dangana mumin baya yin haka sai ne ce sabara sai ya yi haƙuri da take kamar wannan abu ba bai same shi ba hasali ma wani ma in ba ya kusance shi ba ba zai taɓa sanin ya shiga wani kunci ko wani damuwa ba saboda saboda ya yi haƙuri wannan haƙurin da ya yi sai ne ce ka kai da tsayar da mu su kuma ya ba alkhairi sai a mai da kai daga cikin manyan manyan bayan Allah masu haƙuri wanda sake a kowane yanayi na muni ba inda yake faɗin da shigan zaki in alkhairi zai yi zaki da wa Allah in wani abu kanci zai ainihin danna zuciyar shi sai yi haƙuri amma za ka san ya faru gare shi kowanne daga cikin wannan guda biyu sai Allah ya ba shi lafiya kaga komai nashi alkhairi ne ko ba alkhairi ne komai nashi alkhairi ne kuma mutum yana rawar gadi tsakanin ɗayan biyu imma alkhairi ya samu mutum imma kuma kishiye ya samu mutum imma mun fahimci wannan kyau Allah ubangiji ya sa mu dace dan haka waɗannan ɗabi'u ne na girma shi duk wanda ya sifanci da shi ya samu wannan ainihin wato girma kenan a wajen Allah hadisi a gaba قال يتي عن انس رضي الله عنه قال هذه انس الله يكرم شيخه لما cewa النبي صلى الله عليه sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيه كرب بعد المسلم الله أكبر فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه يا جديد النار فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أصابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب رواه البخاري فهذه أنس بن مالك الرسول كان صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن أنس قال أنس يجي لما فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاين جا wato ciwon ya tsananta ga ma'aiki kira da amincin Allah su tabbata da shi wannan rashin lafiya da annabi na ban kwana ciwon shi da ajali ina fata an fahimta to shi zan wannan ciwo ya tsananta ya kai matuƙa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ce ja'ala yatagashahu al-karb sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa yarin tambayi da fuskan shi kasan idan mutum yana cikin damuwa wani lokacin a fuskan shi za ta gane haka to annabi sallallahu alaihi wasallam wani damuwa ga zafin ciwo ga damuwa sai ce yana a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya rika ainihin wato fadi da nasu ma. Akwai lafiya A sai dafa kuma Allah ya kara mata yasa Allah ya kara mata yasa sai ta ga halin da manzan Allah yake ciki na tsanancin wato ciwo ya samu manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta rubuta cewa wa karba ta bayyo damuwa ga mahaifina tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wato damuwa ya tsananta ga ma'aiki na sallallahu alaihi wa sallam kala da kana faɗi cikin magana sai annabi yake mata laysa ala adiki sharbun ba da mu ki kace da hankali bayan damuwan da ma'aiki shi na yau din nan ma'aiki ki ba ki ƙara shiga wani damuwa ba Allahu akbar kaga wannan sako a cikin ya amma ba ku ba zai tunce shi ba ni annabi yake yi jama'a da ajali zai zo idan mutum ya mutu ba ko ba wasu ba sai shi ciwo ya warke ba ba wai an wato tura mashi allura ne ko an bashi kwaya ya warke ba. ana kafin ciwon da ke ya mutu ya kuma wani ciwo jama'a to shine in kina ganin damuwa da tare da mahaifin ko ya hauki na yau din nan ne kawai da zarar rayuwar sun kare ba sauran damuwa kuma da za su yi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ke nan kalan mamata bayan wani ɗan lokaci da yin haka kuwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika sai Allah ya yi alheri shi annabi ya rasu fatima sai take cewa ya abata Allahu akbar ya mahaifina ajaba rabban da'a ka amsa kiran ubangijinka wanda Allah ya maka shi kira ka kuma ka amsa ba kai gajama ba to mun yarda da kira Allah kuma mun hakura da yin wato amsa da Allah da kai kun fahimta da ba a game da din wato a sanya da Fatima da rinka rinka yin irin ɗabi'a na jahiliya da irin ɗabi'a jahiliya da ba wata tana ganin wannan za ta tashi ne ta kwaye hijaji masu ta yayya ga riga ta kama marin kukinka tana cewa wailu ta shiga uku ta lalace wannan shi ne sirrin jahiliya amma ku dubi irin kalmomi da suke yi wanda yake nuna mutum ya yi haƙuri da al'amarin da Allah ya shi Allah ne ka kuma ka amsa kaga za ka haɗa wannan da wanda zai rika kiran gwailin wailu ba ka haɗa ba ina fata an gani Allah ya kiyaye Fatima da Fatima ta kuma cewa ya abata ya mahaifina jannatul firdausi na Allah muna da yakinin aljannan firdausi ne makomanka ma'ana inda ka tafi ya kuma inda ka tafi ya abta ya mahaifi mahaifina ila jibrila nan ha muna kai wato sanarwar mutuwanka zuwa ga babban abokinka mala'ika da dai an na'ayi kun tuna kalmar na'ayi ko shi ne kai labarin mutuwa ko rasuwan wani shi ne fatima take cewa wanda za mu kai kukan rasuwanka sanar sanarwa kushe da mutuwan ka zuwa gare shi sai babban ka kamar da kan muna sanar da jibril cewa ko duniya ina fata fahimta Allahu akbar falamma tusina bayan wannan ainihin wasu lokaci mata suka janye suka bar wajen mazaje suka shigo manyan manyan abokin shi su abubakar ne su da ainihin wasu babban sahabi ali dan abi talib da sauran waɗanda suke wajen kamar su Usama suka zo suka yi wato duk a da suka yi na suka ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi wanka aka je aka binne shi sai Fatima ta dawo take cewa قالت فاطمة فلما دفنت قالت فاطمة رضي الله عنها أطلعت أنفسكم أن تحكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أنا سيتي سيدي كيف سابق Fatima tana cewa yanzu shi kenan hankalin ku ya kwanta har ku iya yin karfin hali kun buke manzo Allah kun turbe kasa ina hankalin ku ya kwanta mana kun ga wani faɗin wannan maganar yana ƙara nuna irin damuwan da ta shiga amma duk da haka bai kai ga ta yi abin da shari'a ya hana ba ko ku fahimta ba? Ah, wannan magana asalin shi wato yana nuna kamar mutum ya damu ko kuma ina zargin waɗanda suka abin kenan da ya shi kenan kun kun saka a wani shi tsakanin da ya kwanta ai ita da kanta ba wai birni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi tana ganin laifi bane mun fahimta ko amma damuwan ne har ya kai ga tafarta irin wannan magana don haka ba gana ne irin na wanda suke jahili a sai har fasu ba ta faɗi ba Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda. Rawahu al-Bukhari Alimamu lukani shi ya rubuta wannan hadisi yana kun ga wannan hadisi shi ne wadda ana wato tsala da ainihin bayi na Allah ne na kwarai suke ainihin wato samu sakamakon kaburi kenan yawwa imani kuma da suke da shi na sanin cewa wannan shi da shari'a ba ta zo ta hana yin abin da shari'a ta ce yi ba na ma damu ne ta Allah ya samu dace ya fi a wani shigo na hadisi na ashirin da mala ya ce ba'an adi zaidi usama bin kai bin harika mawla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da hibbihi wabin hibbihi Allahu akbar usama dan kai kenan shine a ah, mahaifin shi sunan shi zaidi an fahimta da ya haihu kuma sai mai da suna irin sunan mahaifin shi shi yasa ake da alkunya da abu sai ibnu zaid baban zaidu dan zaidu an fahimta ko shi ne ku samu dan zaidu dan harisa shi kuma zai dan harisa wannan bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kashaji malami suna bayani cewa shi ne sahabi ɗai da Allah ya bayyana sunan shi a cikin karara a cikin Qur'ani a cikin suratul ahzab anan ma kada zaidun minha wa qara zawwajnaka to wannan zaidu wanda shi babu sahabin da aka fi karara aka abu sunan shi a cikin alƙur'ani duk cikin sahabban manzon Allah yana da cikin falala da bayar da shi duk sauran sai dai a yi ishara ko a faɗi wani jikin ɗinsu amma an fahimta ko misali ya yi wallazi na mana kuma wa kudu ma alfariƙi kaga su a ne alfariƙi ne a karan farko su abubakar ina fata fahimta su a sai da aisha da sauran sahabbai amma shi zai da karar Allah ya faɗi sunan shi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aure wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da zainabu binti tashin daga saman al'arashi wani mutum sai da aka yi shi da shi ke sai sa Aisha ta ce duk cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu wanda take shiga gaba na a kudin jini kin ba zainabu ba duk sauran tana musu barazana Ita amma an zo wajen siyar sai ta kashe. Kuma da ma. Shi wata rana ne Zainab ta kai kuka wajen maza Allah ya maza Allah kaga Aisha tana mun wato abubuwa wanda take kokarin dai ta sa min damuwa irin da na kishiyoyi haka. Kuma da da ke mata. ba mata ba ne? Kuma dukan ku mata manzan Allah ne. A gidan manzan Allah ne nan ma. a gidan manzo Allah ana rayuwa irin sai na ga gidana sai na ga gidana za ka ta fahimta jama'a to labuda sai ka sun yi wannan ɗabi'a kai ne ake son ka nuna wato a ɗabi'a na namiji kai kuma ko fahimta tun daga adalcin da za ka yi tsakanin iyalanka har iya sanin hikima da ainihin wato dabarbaru da za ka zauna da su a zai ƙara sa mun gani Allah ya kiyaye. to shi da nake ce mata to ke ma ji san ta zo ta yi miki irin wannan barazana cewa oh ita ke ta ci budurwa a gidan maza Allah duku subhan haka Aisha nake cewa musu ba haka zaune tsalo, kawai sai Aisha ta ce ya maza Allah yana da tambaya nake ki ta yi tambaya sai Aisha ta ce ta Allah misali kai ne yanzu ka je kiwo ka je dabbobinka sai ka samu ga wani fili ciyayin da ke wajen wasu dabbobi sun riga zuwa wajen sun ci sun tattaka sun a sun bar wajen ga kuma wani fili sababbin ciyayi da yi ba wanda ya zo ya kiwo a wajen ta Allah ya raka kai dabbobin ka su ji abinci shi ba annabi ya dauka tambaya ne na bi da layi na annabi ba da abu annabi yake a can mana inda ba wanda ya taɓa zuwa shi ke da annabi ta faɗi sai ta kyalkyale da dariya ta ce a gane kawai kuma hura ne shi ne rana musu ta ƙarar da kuka a nake shi da kai da shi mata duk cikin su wani ne aka ɗaura aurenta a saman al'arshi Ya ba ta banta kowa a yi wanda aka ɗaura aurenta kuma da cikin ƙololuwa a cikin Allah ana aka ɗaura auren shi ne ita mata ce aha yawa a gaya mun wanda shi ne a sai da aisha take cewa cikin muka zo muna competition tsakanin mata mata da nan zala ba wanda kake wato sa mun shakka in na zo gaban ta kamar Zainab binti Jahsh wannan Zainab binti Jahsh matan wannan Zaidu da muke magana kuma kan ta zama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi mu wa Zaidu wannan mata saboda kauna da annabi ya yi bawa ne kuma ba shi kamar da malaman tarihi suka bayyana amma annabi yake so ka kurishiya balarabiya ba hashiya ita zinab sun ya ce ga ainihin ɗaya daga cikin yayan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun gani kaga yan gida nan. shi na ya yake ina neman ku ba da Zainab aure da ainihin wato Zainab ya manzo Allah tun da ka zo gida ka iya amma ka gaya mata shi da yake da Zainab Zainab ta ce in dai a zaɓin ka ne ita tana ganin gaskiya ita ba tsarin zubi ba ne tana ɗaya daraja da mutunci ka wani wani ƙwararren bawa kuma bakin fata gaskiya nata ita tana ganin ita ba ba ba ba ba menene ba mai ɗin ka ba ne amma in a matsayin ka na annabi ne kake ba ka umarni to saboda imanin da kake da shi ta yarda abin da annabi ke yi har ke nan gaba annabi ki to ina baki umarni a matsayina na na, yanki ko ubanki kuma na annabi ita shi ke nan na yarda shi ne ki ta da ta zauna da shi ashe Allah yana da hikimar da yake son ya ci har ka gwamna wani doka ne a da ake a kai na za ka iya mutu dan da kai kai ba zai zama kuma ya zama yana da a akan duk wani da kake da shi zai shiga da ka shiga da shi duka irin wannan Aminu sai ya dai kiwon wannan saboda kaunar shi da yake yi zagayawa da shi a cikin rikin cikin dare a cikin cewa daga yau jama'a zai ya zama ɗana Shi ne har yi mu mushi wannan zauji kuna fahimtar da kabin ya faru to bayan kwana biyu ko dama tun da aka yi auren wani cikon Allah ya aka rika samun rashin jituwa kun fahimta ko yau a yi rikici zai da zai gaya wa annabi annabi ya ce shi ne da aka yi zama kuma fahimta jama'a eh jisar da mace take da ragowar ganin cewa ita fa wani an kasa ba mata shi ba da santa ba to ba lallai ne a samu zaman lafiya a wannan auren ba shi ne ka'ida na mutunci jama'a ba a yi wa mata auren ne ko mutum amma matan da suka riga suka kai matakin sun mallaki su sun girma amma an kama ce wadda a ita da kamar san ba ka dubo wanda kake gani ya tafi take dawa wannan kan da kai wanda ta girma ta abin da ta mallaka na hankalin ta ta zama za su kai ko ba a musu auren bin girma ta ta yi da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta kawo karan uwa ta wajen annabi annabi ki je ki kira uba aka kira haka ne yake kwaya annabi yake to ke ina da dama kin kina so auren ki ba kin ba ki so a raba auren ki ba lallai mata irin ku ya ce a yi muku auren dole ba da sai su ce ya maza Allah tun da ka nuna wa na matsayin shi kuma ka ba ni daman da nake da shi yanzu kuma na yi ma ubangiji biyayya na haƙu amma na yi haka ne saboda iyaye su gane cewa mata irin da je ka duba hadisi sai ka tsaya da kara ba mata irin to ba da shi ba yaran da ka sa auren auren dole a shani kuka ku gane cewa an rika samun matsala tsakanin zaidu da ainihin wato zainab annabi ce sulu daga ƙarshe shi ne sai Allah yake to wannan hukunci na mai da ɗan da ba kai kana ta ya zama ɗanka ba an soke shi a musulunci da yanzu to ya za a yi wa mutane bayani su fahimta sai Allah maɗaukacin sarki ce to a yanzu ma ka gaya wa zaidu ya saki matan nan tashi in ya saki ta ƙare gidda kai kuma Allah ya auren ma'aika. Yadda da kariya ya faru kenan ba Annabi sallallahu alaihi sai wannan magana ya mishi duri duba kan da kai kai shiga gaba aka je aka auro mishi aure yau kuma ce da suka, kuma ka aura wannan ko aboki da aboki ne ma yake kuma sai shi saki da tsakani da Allah ya yi labarin aboki ne hawan gara na mutum ka mai sallama dangantana ko hukunci, shi ne annabi yadda ya kasa faɗin magana Allah da ya kashe ki cikin shi wa tukhfi fi nafsika Allahu mubin kana ko da Allah zai riga ya bayyana wa takhsha kana jin tsoron mutane Allahu ahqqu an takhsha Allah ya hukunta ta ji tsoro السيدة عائشة Allah ya kara mata dan Aisha tana da inda kan wannan auren sai za ka ji duk wani labari akan zai kuma bakin Aisha ake <laughs> ce wallahi da akwai wata aya da annabi zai koya karatun shi a cikin alƙur'ani da wannan aya kan abin ya yi wa annabi wani iri amma ba da iya shi da kanshi Allah yana kusantar da shi da saƙon saboda haka shi ma dole ne sai annabi ya zai bayyana to annabi sallallahu alaihi wasallam sai aure sayyida zainab bayan ainihin wato zainab zaidu dan hali ya ainihin wato shakita an fahimta to wannan kauna da annabi ke yi da zaidu sai Allah madaukakin sarki ne wanda zai ga haihuwar wanda ya sa mushi Usama to mun fahimta jama'a bayan wani haihuwar wannan da shi kuma Allah ya mishi rasuwa to wannan kaunar sai ya dawo kan Usama da zai kun gane mu Allah shayi abin da ya sa muke wannan dogon jawabai da wannan kullin din nan da cikin layi ko saboda ku daji wannan kalma da kuma mun yi da cikin wannan ya ce an azizai Usama ibn zai kowa ya gane waye Usama ibn Zaid ko Mula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ran bawon annabi ne shi yi. an ga ko sai ya ce wa hibbihi kun ji waye shayi abun kauda ne Usama a wajen manzon Allah wa budu hibbihi kuma ɗan abin da annabi ke kauda ne shine masoyi dan masoyi kenan suna fata an gane radiyallahu anhu wa an abi Allah ta yi shi da shi kuma haife shi to usama ya ce arsal ne nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah sallallahu alaihi wa sallama mace a wace ina fata Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ta aika a ji a gaya wa annabi cewa ɗanta to yana fama da ciwo kuma ciwo ya yi tsanani kamar rai da kusa shi ne hankalin ta shi ta ce a je a kira wani ɗan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam arsala yusuf salama wa yaqulu aka zo aka gaya wa annabi a firgice ya manzan Allah ka tashi ka zo yanzu yanzu na ɗan ta lafiya zai mutu annabi ya ce ki ce ina ce masa assalamu alaikum da Allah baya panikin wato baya um, menene panikin ne wato annabi baya shiga cikin gargar gargar irin rashin nasuwa kimuwa annabi sai su, an aiko min cewa da zai mutu so in zai mutu ba yadda za a yi ke je zai hana mutuwa ne amincin Allah ya tabbata gare shi shi ke na annabi ya ci gaba da harkokin shi inna lillahi ma akbar ku gaya mata cewa duk abin da Allah ya amshe dama fa nashi to mu ku tashin hankali na Allah ne dama din kuma sai Allah ya amshe kayan shi ba shi nan ba walahu ma a'ta abin duk da Allah ya ba wani bawan shi wanda aka yi dama na Allah ne ba wani na bawan bane Allah ne ba shi to kuma sai ya dawo ya amshe kayan shi shi shine sai ka shiga cikin rudani da rude a bai kamata mu rude ba sannan wa kullu shay'in عنده لأجل مسمى kowane abu da aka yi kaddara duniyar yana da ajiyar shi dama da Allah ya so زمن dama ba a zo zaman duniyar nan zaman ya saka wannan a duniya ba wani ya zo zaman duniya jinji akwai ajalin da Allah ya kama to lokacin da kake rayuwa, kuma ba nan ajalin zai kare bane da ke wajen ajalin ya kare kuma kai ka buɗe ba wani rudewa dan haka ajalin mahaifin ba kayyade ajalin mahaifin an kayyade shi kai ma na da kayyade dan haka duk wanda na shi riga zuwa in na mahaifin ka suka riga zuwa suka gina lokaci ne mene ne abin da ya kamata ka yi idan lokaci na su yayi sai da ce falsafir dan haka sai ka yi haƙuri wal tahtasi ka dangana kusimar zan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in ka falsafir wal tahtasi sai ka yi haƙuri ka dangana wannan na da cikin kalmomi da ake kan a rinka faɗin ma wanda aka yi wa rasuwar gama har ji shi daga bakin siyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam Amma daga ji labarin an yi musu rasuwa sai ka yi faɗa mishi irin wannan kalmomi domin ya ƙara mutuwa. cewa inna lillahi ma akhadha wanda Allah ya saka da mana shi wanda lahu ma aqa wanda Allah ya saka da mana shi ne kullu shay'in indahu bi'adli musamma komai ina da ajalin da Allah ya riga yanke mishi alƙarfi don haka ya haɗu kakka zari ka zautu sakamakon rasuwa da aka yi wani ta hafi kakka dana kamar da lamarin ka zuwa ga Allah shi kenan wanda annabi ya aika mata ko aka ya kai mata sallama aka ji mata sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko arsala ilayhi to ita ita ga eh duk wannan karatu na yake da shi amma fa ni fa sai ya zo ba. sai eh, ku duk cewa na ya zo dai ya gani da ta tashi aikawa karo na biyu Tuk tuqsimu alayhi la yannaha. sai ku duk ce da ta annabi wallahi sai ya zo shike magana ya kare dama kuma a ka'ida da ba yana da cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar shine kaddaran tsuwan mumi idan ne ya rantsuwa akan wani abu kuma sai zan wannan abu da aka iya yin shi domin ka kudar mishi da ranka shi da abu ne wanda ake son shi an gani amma sai kuma ka je ka wa mutum ganganci akan abin da ka san akwai matsala sai kuma ka je ka yi mishi irin wannan rantsuwa misali mutum da kawai ka ga ya je ya siyo abinci shi zai kace wani tayi da ka ci abincin da wani da wannan sai kake ka fara ba zai ci cin abincin shi ba ko ka gan shi da mashin din shi ko jikin shi da sabon jikin shi amma abu da mai yiwuwa ne kaga kamar wannan kan bukatar ta shi ne ya zo misali ka gayyace shi ne kuma cewa wani Allah zo mu je abinci da aka yi a gida na mu ci sai ki kashi kashi ko ita da wani kuzuri kuma na riga ta kai ka zo mu je sai ka je kaga wannan za ka iya zuwa ko dan ka kusa da yaron shi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko kuma ta yi rantsuwa a cewa wallahi ko sai ya zo sai annabi ya tashi sai ya kuma haɗa da rantsuwa فقام رضي الله عنه آه فقام ومعه سعد daga akwai sahabi sa'adu ɗan ubada Allah ya kara wa da wa mu'awidu bi jabali akwai sahabi mu'awidu ɗan jabal Allah ya kara mu shi wa ubayy bin ka'b sahabi ubayy bin ka'b Allah ya kara mu shi da wa zaid bin da sai da sahabi zaid bin manyan manyan shi suke kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake son ganin ka cikin wato mutanen kwarai mutanen arziki alamun irin da kake ganin su ka tare da kai alamun yi da kenan Kuma mun fahimta kuma ka yin sha'awar duk inda dan alkhairi suke ana iya sifan ka da su ma'ana a ce wani in dai kana son ka gan shi to ka je ka samu suwa ne za ka ji labarin ina yake to sai a duba suwa din nan yaya suke sai ha wasu yan iska ne wasu komusawa ne wasu masu wando ne mutuwa duwawu ba kai ma ka zama suke ba wani bayo da za ka mutane ta ai ina musu wa'azi ne wa'azi ne ke musu a shi suke wa wa'azi ko mun fahimta jama'a Allah ya kiyaye mafi sharrin da suka za su iya jawo kira shi ne su sa su ta saba wa Allah inda kake zaune din nan amma in kana cikin tawagan mutanen kware mutanen arziki akalla ko ba wani zai yi wani kuskure ko abu wani wanda zai gyara da cikin su ku duk wanda manya-manyan sahabbai wanda ba kanana ba ina ma da kasan san tarihin sa'ad bin ubayda Allah ya kara mishi da cikin ansarawa jama'a shi ne wanda har ansarawa suka yi nufin ina ma da shi zai zama khalifa lokacin da suka ji labarin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda aka iya mai tunanin ya zama khalifa don manzo Allah ka tsaya da karamin mutum ne to kaji shi da adabi yake tare da su a wannan lokacin dubi sahabi mu'azu bin jabal shi kan dalilin an ta'ali kowa ya san wai mu'azu bin jabal kuma jama'a kun da ko wanda shi ne wannan limani ko kan sallah sallah naɗa wa mutanen garin su ya zo ya yi sallar isha sai da shi kuma ya yi musu sallah annabi ya ce shi ne shugaban malamai a aljanna mu'azu dan jabal kenan kaga ba karamin mutum ba jama'a kun da ko sannan dubi ubayyu dan ka'ab ramma ne gangaren ina fata amfani da wanda wata rana annabi ya sa shi ke karanta musu shi ne wata rana annabi ya sallah annabi ya rubuta ayan da yake gaba da ya da sallah annabi yake wani ubangi ba shi cikin masallacin ne ba tare da shi cikin sallah ba shi ya amma Allah muna nan annabi ya ba fita da shi ba annabi na da yakinin karatun shi da hadin shi kuma mun fahimta ko shi ya za Allah yana da Allah ya sha da ayan shi yasa ne shi ba ne ni gyara maka manzo da karatu su kuma ba su da rawan irin na mu na yanzu sannan dubi zai dan sali shi ma yaro ne matashi amma masanin alkur'ani har da yana da cikin wanda suke rubuta wa manzon Allah wahayi da aka sauka mishi da wahayi shi ne abubakar da naɗa a matsayin shugaba na kwamitin nan da suka tattara alkur'ani a zamanin shi ka ji waɗanda suke gaban manzon Allah a wannan lokaci gaba wa rijalu da wasu mazaje ma wanda bai kawo sunayen nasu ba sai ayi yin wato usama yake radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda da shi miƙe su ma sai suka miƙe tare da shi kawai sai a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabi annabi yake ku zo mu je sai suka tafi gidan zaidan Haka ji aka ɗauko wannan jariri sai aka kawo ma manzon Allah dai jikan yaro da yadda yaro ran shi ya zo makoshi kallan da balagati taraqi ko wa man annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi halin da yaro yake ciki yanzu za ku zo ku ji shi da kai shi da hankalin shi ya tashi to kaga ina ga mace yasa ta yi wannan magiya cewa ko sai annabi ya zo ko mun gani jama'a daga wannan yaro aka kawo matan sallallahu alaihi wasallam fa haka hadahu fi hijri sai annabi ya zauna da cikin shi wa nafsuhu ran yaron yana sama yana kasa ba ya gaje ta fa ba tsaina annabi ya kalli yaron ya kalle shi kafin ka ce wani abu sai ga hawaye sun fara gangarowa da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabban da suke kewaye da annabi ɗaya da cikin su shine wancan sahabi da muka bayyana sai kala sai ce ha ya rasulullah ya ma yake kalla ma ha irin abin da ka hana mu kuma me haka kuma ko kuma kan yawa to ku ga abin jama'a inda waɗannan sahabbai ba irin waɗannan wato waɗanda ka ci da bane in suka ga wannan kuskure yanzu ba su cewa komai ba amma sun san annabi ya hana in ma mutuwa ne a kukan shi to yau kuma ga annabi ya ga yaro karami ma kuma yana kuka an fahimta sai suka yi kokarin su jijjiga yaya kuma kuma ka ji ba gani to haka ake so tsakanin almurabbi wal murabba malamin da ke tarbiyyar ɗalibai ko al'umma haka ake son ɗalibai shi su zamo a wajen shi in ya ce musu abu kaza ba kyau in ya aikata irin shi su ma su ce to yaya mana a rinka check and balance kenan kada a zama irin malamin da shi duk abin da ya ba wanda ya ce tambaya ina ka samu fahimta da fara A'a ba zai yi ba ka ce bane ba ce kuma mu ga tana yi ina fata an gane wa to kaga kuma wanda yana nuna ashe duk wanda zai rika cewa mutane a kamar ba ba ki ina cewa mutanen nan ba su ki gayawa suna da hankali kuma suna lura girra ke ya aikata irin wani abin za ka suno da yake musu ba ki ko mun gane da jama'a amma mutum ya sai ɗauka ai ya gaya wa mutane ne shi ne a saurin shi kawai su kuma ba ruwansu kada da kawo shi shi in yayi a'a ba a yin haka gaba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqi Allah mafi cikin bayi a cikin bayan Allah da sa'adu da inda annabi ya hana sai ce yaya ne ke faruwa da ya manzo Allah wannan ba ka hana mu ba to sakamakon wannan tambayar musu ƙarin ilimi ashe kenan ka yi da annabi ya musu ba su fahimce shi ba kuma su fahimce shi su ba su ma'ana fiye da ma'anan shi جاء في المسجد مسلم ايش انتهينا نحن عن ذلك وقال سعد يا رسول الله ما هذا في سعد يا ما يتعلم لي فقال يا نبيتي هذه رحمة ولا يرى من هوا إلا كوجي أبيو المسلم إذا ما نعلم سيدي لا رحمة جعلها الله جعلها الله تعالى fi qulubi ibadi kuma irin wannan Allah madaukakin sarki shi yake sanya shi a cikin zukatan bayin shi ba irin shi ne wanda aka ce muku na haramun wanda yake sabbaba azabar kuma shi ba irin shi ba irin wanda yake magana shi ne wanda mutum zai haɗa da ihu da ruwa amma wannan in ba shi da kake kallo na ba ma ba za ka san ma yake yi ba hawayen ne kawai yake gangarowa a nan da yake cewa nuna zuciya hawaye amma zuciya suna cikin imani cewa haka Allah ya kaddara mu ba shi kuma wajen faɗi ko mazashi abin da ya rage Allah wala na kunu illa ma yurdi rabbuna ba mu faɗi komai wata abin da Allah ya yarda irin wannan hawaye jama'a na tausayi ne ba da shi da mutum ya yi shi ko mun gane jama'a shine za ka iya samun ayyar rasuwa wata ran ka zo ka ga wani babban mutum ko babban malami yana zuke awaye to irin wannan ba ke fiya wannan da mutum shi kan sai raka sun batu suna cewa o oh, dama wani shi zai fara mutuwa yanzu ya mutu na shiga uku ke a wannan ya zama na a ya haƙe Allah ya kiyaye وفي رواية أو في da النبي صلى الله عليه وسلم ba. Allah ya sanya irin wannan tausayi fi khuruji man sha'a min ibadihi a zuciyar wanda ya so cikin bayin shi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama ji ka'ida jama'a shi ko Allah madaukakin sarki babu wanda yake yi wa rahama a cikin bayan shi sai waɗanda su ma suna da tausayi wani Allah baya jin tausayi ko sai tausayi shi ne aljaza'u min jinsil amal in kai ne tausayi kai ma Allah zai ji ka. in kai mugu ne shi ke da gaba da sakamakon mugu ko kun gani ne wa inna ma ka'ida a wajen Allah yadda al'amari yake shine yarhamullahu min ibadihi waɗanda Allah yake jin tausayin su cikin bayan shi arruhama waɗanda suke da ɗabi'a na musulmi to kaga tun da har zuciyanka zai iya karaya saboda ka tausaya wa irin wannan yaro alamar Allah ya sanya rahama a cikin zuciyar ka ke ko to kai ma Allah zai ji tausayin ka amma kai daɗi kake ji in ka ga ya shiga cikin wani hali kana yi kana jin daɗi kana kai rahoto cewa wani ko ka gani mana mutumin ka ya fashi ka kwata ya shiga kwata ko kai za ka shiga cikin rafi ina ba ka da ya shi ne Allah madaukakin sarki ya kashi jam'anka sai ma sai ka shiga wani mugunan hali fiye da wanda kake ganin wata amma sai ka tausaya wa mutum saboda wani halin kuci ya shiga to kai ma Allah zai tausaya maka ka'ida ne wannan jama'a inna ma yarhamu Allahu min ibadihi arruhama da jin tausayin wanda da suke jin tausayin wasu bayi Imam Nawawi kamar da ya gaya mana cikin mukaddimar shi in ba kuma ta ba ya ce zai rinka fassara mana wasu kalmomi da ribai ko gashi a nan sai mana wannan aiki na ghaibul hadith yace wa ma'ana kun tuna kalma a cikin hadisin ko da aka bi kowa annabi yaron aka ce annabi ya kalli wannan yaron wa nafsuhu yake ce ma'anan ta da wannan larabci ba su ke shi ba cikin yaren larabawa to shi ne sai ya fassara shi ce ta ta harraku wa tsarihu shi ne ran na rawa yana kai kuma kamar da na fahimta kuma fitan zai rawa bukari al-Imam al-Bukhari shi ya rubuta wannan hadisi kuma kun ga wannan hadisi shi da al-Imam Nawawi har ila yau yana ƙara bayyana mana muhimmanci da falala na yi wato hakuri a cikin shi ina wannan ya bayyana a cikin hadisin shi ne a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal tasbir bi tahtafi kuma shi ke a ashe duk sanda wani abu ya kashe ni na musiba ne na yi wato a ah, sharri ne da kuma ne ana son a rinka yin hakuri a ciki a dangana a maida al'amarin da Allah Allah madaukakin sarki sai ba da lada da yake sakamakon wannan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu a nan ne za mu saurara insha Allah su kuma da lokaci da mu in Allah ya mu darasi da Allah mu tashi alhadisu salatu hadisi na talatin kenan ko insha Allah ina faɗin wannan mutum cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله آمين Thank you.